tun ƙuruciya ba a san mai ya faru ba maraici maraici maraici ba hmm, shi ta yi gaskiya amma ta rashi na gaskiya ga shi ta yi juriya amma ta sha tsamagiya ko ina gida gida in ta je a ba ta nakiya gidan aro Ta ki na ta ne duniya ita ce marainiya. wacce dai ta saba juriya wayo marainiya. Allah sarki marainiya. maraici maraici maraici ah. ban hana kiki mun kashi a daki ba eh ban hana kiki mun tsaya ban ce kiki sake mun fitsari da kashi a daki ba ba ba ba. Habiba na'am la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam duba ki ga yadda wa yarinyar nan fa laifi tai ko dan ta laifi ba zan hukunta ta ba shine duk kika mata wannan dukan a jikinta haka kashi fa ta min a ɗaki ya za ta min kashi a ɗaki ba zan hukunta ta ba habiba ni kike gaya wannan magana an faɗa miki alhamdulillah wata kike gaya wannan bakan magana ni kamara ilu na mare kamare ni nace na mare ki zaka ga abin da zai biyo ba ni kamara dai ko zaka ga abin da zai biyo ba, amma ba zan rama ba me zai biyo baya ku jira gogo ina neman afoki ki bani dama in hukunta wannan shashashe yarinya duk abin da kai ni yayi mata kai mata na baka izini tun da dai ba ki da kunya ba ki da mutunci ni ba za ki min kara ba ke je na saki ki ni ka saka na saki ayyiriri ya fi nono fari juriya amma ta sha Allah ya maka Allah yi maka albarka Allah ya maka albarka duba ka ga yadda wa yarinyar nan duba ka gani ita ce marainiyar wacce dai ta kika ce ya sake ki to laifin me kika yi masa ya sake ki ba abin da na masa kawai dan na ce ba zan yi wa tallawanka ba shine ya ce in ce ya sake ni tabbe ana wata ga wata shikenan ba komai shiga ɗaki mm. je ki zan je zan same ladin zan ji da izininta ya sake ki ko ku a'a ta sani ba a'a daina kuka ya kuka zai magani ne a'a ke ni fa ba fa a taba ni akwai lafiya ki kyale kawai ni na san matakin da zan ɗauka a kai shi kaɗai ne da namiji a duniya maza nawa ke layi a ƙofar gidan ina koran su ni ma fa ke jari na ce fa a ka'ida ne fa kyakkyawa fara irin ki jari ce a tare da ni har wani namiji ya mana yanga yanzu mu ki bari kawai kai amma fa gaskiya ban ji daɗin wani al'amari ba ban so a ce ka saki habiba sam ya zai kaddara ce kuma gani ne abin na ta yana neman ya huce gona da iri shi sa kawai sai ne wa tufkan hanci to ilu yanzu saki nawa kai mata saki ɗaya tak ne mata kuma wannan ba yana nufin wai ina ina da dama in sake dare ta mu ci gaba zama da ita bane hey Allah ya sauke amu Allah ya zaba mana abin da ya fara kai amu saboda ne addu'a da za a yi amu ni dan na ji maganar ki ni gaskiya ba zan tursa shi ya yi abin da zai zo idame shi ba gaskiya to yanzu dai kin nuna cewar ba ki da iko akan ɗan da kika haifa a cikinki ina da iko a kansa mana amma zan sa shi abin da zai zo idame shi ya dame ni ni ba zan sa shi ba to kenan nan ana nufin ni an riga an mayar min da 'yata ba zaura kenan a'a eh haba dan Allah me yasa ke faɗan wannan kalmar magana to ita ka ce ta taba zawarci in ma an suke ta ta zama bazawara menene to shikenan haka kika ce ko to ki saurari abin da zai biyo baya tunda haka kika ce yo ne zai biyo baya alheri ne zai biyo baya haka kurin in Allah ya da yadda manzon Allah wallahi babu abin da zai same mu ne ki sai dai ta bi ki

na ji daɗi wallahi ni na ma daɗe ma ban ji daɗi irin na wannan kalmar magana da ka zo min da ita eh, gogo kenan a ina take to yar gidan a can hayi take kuma yar gidan marigayi mala isa kadda gidan mai mangala ah nan kuwa nan take ashe kin san gidan ai akwai aminiya ta a gida a to nan ne yar gidanci kinji alhamdulillah Allah na yi maka godiya to Allah ubangiji Allah ya taimaka Allah ya rufa asiri amin Allah ubangiji ya sa a yi da mu amin ko ba haka ba eh, har guda ya kamata ki hanya <laughs> kuma ne a ah, dan Allah gogo ki ga uwa kuma na yi haka ni a yi ririya ba a yi ririya ai sai yara ba mu yi miki da dan Allah ki gudan ni dai ina munna Ah. <laughs> kai mutumi na haka da wuri a ah, to me zan jira ai da zafi zafi ake dukan karfe <laughs> amma fa na ji daɗin wannan labari wallahi na ji daɗi sosai ai dan haka na ce ba wanda ma zan fara gaya wa sai kai to wai yaushe za ka kai ne mu gaisa ha ai duk sanda zan koma tare za mu koma da kai insha Allah kai dai kawai ka zama cikin shiri to Allah ya nuna mana nan Allah ya nuna mana <laughs> ka burge ni ah ai ba a saurara duk inda kaga dama ta zo ko yi amfani da dama ka idan ta wuce ma to shikenan fa yawwa sai dai hakuri ai wuf eh. sai ka ji an gama magana <laughs> to kaji wallahi mutu da kirki ce ga baka wannan fa abu yayi fa a to saboda irin wannan shine abin da ake so to da zafi zafi ai wuf to idan dama ta zo ma in baka yi amfani da dama ka ba to za a yi ba kai da fatan dai kowa yana lafiya lafiya kalau wallahi yau dai Allah ya nufi an kana wajenki <laughs> aikuwa kuwa kuma Allah ya sa abokin na wadda ya samu karbuwa ba wata mushkila ba <laughs> matsala ba matsala insha Allah ubangiji Allah ya tabbatar mana da alheri amin wannan shine fatana to sako na biyu a bayan wannan da shi da muke ina hmm. ganin gobe zaki baki Baƙi kuma? Ƙwarai da gaske. Daga ina kenan? Daga gidanmu ko wuce shirya ba ne? A haba, haba. Ta isa ce ba shirya ba? To shi kenan. Allah Ubangiji ya kawo su lafiya. Amin, amin. A wani sako da za mu faɗa yanzu sai bayan baƙi sun zo sun koma yau kuma sai mu dawo mu ji namu sakon. To shi kenan. Sai ki taki biyo wasu kalamai. da zaki gaya wa ili saboda ya ji daɗi a ransa ili na adama saboda ili ya da saki a ransa <laughs> ili na adama adama ta ili eh, wannan shine kasaf na yi da shi saura taki ki ta ba ili taki na a zuciyar wannan ne abin da za to na gode sosai kuma bayan nan fa ba wani jinkiri in so kawai da ga an yi na magana ta wuce to ta ka taraki kai ki gidansa a zibi sai ka ce wani kayan wanki a kai ni dai ok da ah, fatan dai wannan ziyara ta yi miki da ya kamata Allah ki sa na rai wai ya ne kwana biyu lafiya kalau ah ko a dandali ba na ganin kama kwana biyu kai ai kyale dandali kai wannan da zabin dai gaba ɗaya ne ma yake kume mutane Allah fa da wannan dan magarin magarin da umara ka san mu mutanen kauye duk da dai ba mu rabo da sassake ku ne dai da ba ku kwasha ni me yasa da sassake ha to ai kai kai kai ai da kai in sa ne kai ai haida kudu su karba eh ba mu yanka kanan ba Eh? kai ka daya kallon ruwa Allah kwado ma kafa nawa o to can inda kake neman aure wajen adama eh nan din nan din ah wai tsaya magana ka gaskiya ne kake faɗa komai <laughs> haka ne kai ka ɗauka wasa zan ma a na da kai ba maganar wasa duk wannan hidimar da nake yi duk wannan kai kawon da nake yi abin da ta saka min da shi kenan kanka dole ne ka ɗauki mataki ba zai yiwu kai da ziko wani wani da sha ba ni na san matakin da zan ɗauka kakka da mu amma eh. na gode da ka bani wannan shawarar haka ne eh sai ma ni na san inda zan je za mu haɗu ta kai au ai buri a hannun malami yake tsalle tsalle Allah a hannun malami yake tsalle tsalle in ya ji hannun arna sai dai kuka <laughs> eh yayi nan nan din zan yi nan haka ya kamata ne ah nan masifaffiya da ce mun ba ke sanar da komai da sanin ki fa aka komai amma dai ka san ba laifi na bane ko to laifin waye so nawa ina faɗa maka cewa ka turo magabatan ka amma kake sai yanzu nan ka zo ka ce min ba haka ba shi ma ki riga kin san halin da nake ciki ni kuma ya kamata ka yi min uzuri ba uzurin me kina nufin ki ce min wai ba da sanin ki ba ake komai da amincewa ki ake komai ai ban shirya ba ni ma kuma abin ne zo min ba tare da na shirya ba amma ka yi hakuri shikenan ba komai na gode tsayanci amma kar ki manta kin san ina ki kuma ba zan taɓa daina ki ba kuma ba hakuri ne ba na gode ha dauda dauda kai <laughs> ina gaya miki gaskiya abincin da ya yi daɗi hmm. ai batun maganar daɗin abinci ai yana ga mai gida domin shi yake kawo ce fane ai ya ba sanin ba a wazu, ko sa ka kawo musu ko raƙumi ba sa iya girka abinci mai daɗi kuma sai ne na gode Allah da ki baki daga cikin wayannan wanda ba sai girkin ba kai mai gida kai dai kawai kana so ka ce mun kana santin abinci ba ai zancen santa bane gaskiya ne nake in ta zo a faɗe ta to yanzu zai ka yi maza ka cinye wannan din sai in karo maka wani ka karo eh mana a wani cikin zan zuba wanda kake da shi mana a wannan din ma da kira zan iya cinye shi Allah ya sa an cinye to kenan bai yi daɗi ba ba dadi ne kin san abinci mai daɗi ya fi kosar da mutum nan da amma in garau garau ne da yawa ba koshi dan ga wasu ko ina gaya miki wata rana na je gujingu da kafar kaza zaka ce kenan eh to yayi koma dai ya ne da na je gujungu na ga wake kin san silba ko ki san silba ba Wane irin wake kenan na waken nan bula bula shine silba ok jan wake kenan yanzu jan wake mai gida shine mai ido silba nake son silba wake silba ka san shi ba a'a ban san shi ba wallahi to ina nan dai ina ta'adda Allah ubangiji ya sa dai ba irin baya aka maimaita ba gogo insha Allah hakan ba za ta faru ba duba da yadda adama take min biyayya take kuma kula da ni tun da ta shigo gidan nan <laughs> insha Allah ba na jin za a samu wannan ai ni dama ba na so dama a samu matsala saboda ni ba na so wallahi ai irin wancan zaman da aka yi mara daɗi wallahi raina baya so ni dai ina ƙara gaya maka komai haƙuri ake yi wallahi karki mu gogo insha Allah ba za a ba za a yi hakan ba Allah ya yarda to shikenan zaki bi ni zaki bi shi hmm, to je ki ja'ira kallo ne nan watan kin fi son ki tafi gurin babanki ko ni kuma ki banni a nan ko <laughs> eh na miki magana kika mun shiru da gangan sai ki mai da kanki kurma ni ban san abin da yasa kike yin haka ba shikenan ai ba wani abu Allah ya bada sa'a zama to za ku tafi eh, to na gode na gode dan Allah dan annabi a rinka yin haƙuri dan Allah a rinka yin haƙuri <laughs> rayuwa yanzu sai da haƙuri a eh, talle na a gaida gida kinji Ah, Allah mai iko Allah na gode maka Allah Ubangiji ina roƙonka Allah ka sa kar amai da baya bana kar yanzu tana ta ɗoɗana shi tana ta ɗoɗara shi tana mai abin da yake so yana jin daɗi yana magana an kwana biyu shi ta yi gaskiya amma ta rashi na gaskiya gashi ta yi juriya amma ta sha tsumagiya ko ina gida gida in ta je a ba ta nakiya a gidan aro ta ke na ta ne duniya ita ce marainiya wacce dai ta salamu alaikum a kai kai kai kai wata yau wai gyara miki haka eh yawwa shine aka da miki irin wannan kwalliya haka kai amma na ji daɗi wasa za a tafi mm. to da Allah ji banda wasan ƙasa kuma banda tsokana kin ji to maza kai Allah muke albarka na gode eh, na gode miki yawwa sannu ai fata nake a ce in kika tashi haihuwa Allah ya saki haifan min ya mace <laughs> me yasa kake so na haifa ya mace abin da nake son ya mace so nake ga an tantada mata kwalliya ta dau wanka ga hoda ga gazal ga burasol ta sha sannan ai mata kitso ga kunshi to ni shike na am gama burge ni ana ni kuma na fi so na haifa ɗa namiji to ke ko me yasa ke son ɗa namiji idan allah ya bani ɗa namiji ina so in yi mishi wanka in sa masa kaya masu kyau a yi masa aski ya sha bar soli to allah ya sama duk allah ya haɗa gaba ɗaya da mace da namijin ba to shi kenan kaga sai ka ɗauki ɗaya ni ma in ɗauki ɗaya kowa sai ya raba to dai fata nake allah ya raba ku lafiya allah ya sauke ki lafiya ko ma dai wane ne a ciki Allah ba mu mai albarka. Ko ma dai waye. Amin amin. ki lafiya. Amin. Kin ce ba za ki iya daka ba ko? To bari yau ne zan miki daka. Kai, zan miki daka yanzu. To shi kenan. zahiri mahalicci Allah ne in ya so ya kashe rai to simple ne ya jefa wani amareci wannan normal ne tawakkali gun ya'ya da yi tilas ne shi maraici ko wani bambanci ciwo ne kamar wuta don shi mai kuna ne rambana mai karfi bisa mulki wai me ke damun ka ne haka me kika gani tun da na taufa naga ka zauna kana ta tunani me kake tunani ba komai abin da nake tunani kawai dai gajiya ce ni ba isa ka gaya min damuwarka ba kenan to shikenan da har ni ban kai matsayin da zaka iya gaya min damuwarka ba zama na da kai ba shi da amfani kenan a'a ni fa ba haka nace ban ce miki haka ba ya A shiga kunci na rayuwa wahala tun ƙuruciya ba a san mai za ya faru ba maraici maraici maraici Gashi ta yi gaskiya amma ta rashi na gaskiya gashi ta yi juriya amma ta sha samagiya ko ina gida gida in ta je a ba ta nakiya gidan aro ta na ta ne duniya ita ce marainiya. wacce dai ta saba juriya wayo marainiya. Allah sarki mareniya maraice maraice maraice ah.